al'ummar shiyar arewa maso gabashin najeriya sun yi fice a harkokin noma da kiwo da ke zama babbar sana'arsu da suka gada shekara da shekaru To sai dai matsalolin tsaro da tsadar kayayyakin noma da ɗumamar yanayi sun sa harkokin noma ya samu koma baya da ya kai ga ana samun barazanar yunwa a yankin. A nan gonaki ne na bayan Allah da suka fito suka share suka fara gyarawa domin noma a wannan damuna ta bana. manoman sun himmatu matuka domin ganin cewa sun yi noma ta yadda za su magance barazanar da aka ce ana fuskanta ta yunwa wadda a baya ba a samu yin noma irinsa ba shi yasa aka samu matsaloli ko ake fargaba za a samu matsaloli na yunwa da makamantansu duk da haka akwai manoma da suka cire tsoro suka fita gonakinsu don yin noma tare da fatan za su samu tallafi daga hukumomi damunan bana wannan allah yarda za a samu amfani e, kowane layi inda za mu samu gwana za mu je mu yi aiki din babu wani matsala e, civilian gtf suna taimakawa sosai suna bin ko'ina inda talakawa suna noma suna bi suna duba mene matsalan ku in akwai matsala za su saya su yi har gadin mutum ya yi aikin shi ba mu da wani problem illa ya wuce mu samu taki mu zuba gwana mu muna noman mu lami lafiya ba wata matsala ba tashin hankali babban matsalar mu ita ce tsadar taki da ire-iren su haka kuma abinci ya yi tsada muna so gwamnati ta taimaka mana da iri da taki don mu samu karfin yin noma sai dai akwai wasu da suka ce suna yin noman ne cikin matsi na rashin kuɗi da tsaro kamar aiki kaga yanzu ne zuwa na kenan sai an je an samu na abin da zaka aika zuwa gida sannan kuma ka zo gwana sai kuma karfe biyar za a tashi a komi gida eh, shi ne matsalar muna tare da ma'aikata da nan kusa da mu eh, ba wani matsala yadda eh, za a ce su ma suna dan taimakawa amma a dogara da allah ya fi to amma gwamnatin jihar borno ta ce ta ɗauki dukkanin matakai na ba da kariya ga manoma da kuma samar musu da tallafi na yadda za su yi noma su wadata ƙasa da abinci mai girma gwamna shi kanshi a zaman shi na ƙwararren injiniya ta fannin noma ya yi hoppasa ya ga cewa ya taimaka ma manoma da iri da maganin feshen kwari akwai kuma wani program ɗin da ya shigo da shi wanda ake kira agro rangers ah, jami'an tsaro ne daga civil defense 'yan agaji 'yan civil defense maharba da sauransu da aka hada su aka yi training ɗinsu su aikinsu abinda suke su taimaka wa manoma su yi musu suna nan kamar su ba su kariya da tsaro ta fannin nomansu za su je su yi noma za a kare su su gama nomansu su dawo gida kuma a kula da gonakinsu manoma da dama sun yi imanin cewa tallafa musu a samu wadatuwar abinci zai magance dukkanin matsaloli da ake fama da su a najeriya duk lokacin da mutum ya ji yunwa ya rasa abin da zai shi zai yi kokari ta hanyar da zai samu duka wani kenan wani yana da kokari zai haƙura ko da yunwa za ta kashe shi wani kuma ba zai haƙura ba yana gani yunwa ya kashe shi ba zai haƙura ba ko ta ina zai shiga nema to rashin abinci zai kawo tashin hankali a ƙasa samun abinci zai kawo kwanciyar hankali a ƙasa sai ka samu an samu netsuwa za a samu netsuwa abinci da zaman lafiya shine kan gaba a al'umma to manoma dai sun yi bakin nasu kokari kamar yadda kuke gani a nan sun fito sun share gona kuma sun yi abin da duk ya kamata su yi daidai karfinsu domin ganin cewa sun magance matsalar yunwa da ake fama da shi to amma abu guda da ya saura ne tallafi daga gwamnatoci wanda shine zai ƙara tallafa musu su zama sun cimma burinsu da suke nema wana yaƙar yunwa da ake ganin ana barazanar fuskantar ta a wannan sashi na najeriya